Yaya za a fassara takurawa ta makwabtaka? Ana iya fahimtar da takura a cikin makwabtaka kamar ayyuka ko halaye na wani makwabci da za a iya hana wa makwabtan shi kwana, sanya su a cikin haɗari ko sa su cikin haɗarin kamuwa da wasu cututtuka da kuma saba wa ƙa'idodi masu tabbatar da tsaron sirri na makwabta. Wani hali ko ɗabi'a ce ke iya zama takurawa ta makwabtaka a yanayin rayuwar al'ummar Nijar? Hayaniya ko sautin kungiyar makaɗa a cikin otel, wuraren shan barasa, da wuraren shakatawa na dare irin wannan kasuwanci sun halatta amma bai kamata ba ya hana mu makwabta kwanciya da damuwar marasa lafiya idan aka yi katari akwai asibiti a cikin unguwar. Ba a hana sana'ar karuwanci ba, amma bai kamata ba a yi shi a cikin gidan hayar da akwai jama'a da yawa. Tafiyar da aikin karafuna da samar da hayaniya da ke iya damun rayuwar makwabta da kuma 'yan boyi da ke kulkule na kayan miya a tsakan dare a lokacin hutu. Kashe hanyoyi a wasu unguwanni don hana wa masu abin hawa hucewa. Lalata adon gari da kuma muhalli. Gina bene a cikin unguwar da ke da yawan ƙananan gidaje. Duk wannan wannan yana keta sirrin makwabtaka. A wani rukuni za a iya sanya waɗannan halaye? Le droit de Doka na kwatanta takura a cikin makwabtaka a matsayin rashin sanin yadda ake rayuwa, saboda babu wanda yake da izinin kawo tashin hankali fiye da yadda shari'a ta kayyade. Madam, wake da hurumin dakatar da waɗannan halaye? le juge civil sauf juju sai kuma yin hatsaniyar ta fi karfin shi mai gabatar da kara na gwamnati ne ke da alakin kiyaye zaman lafiyar jama'a a zahiri za a iya danganta takura a cikin makwabtaka da rigima da ta taso tsakanin jama'a wanda masu gabatar da kara ofishin 'yan sanda da jandarma ba su san da shi ba kenan ta yaya ya kamata a fuskanci lamarin a wannan yanayi Si vous êtes victime de troubles anormaux de voisinage. In takurar makwabtaka ta shafe ku, idan kuma kuna da yawa, za ku iya ɗaukar lauya a cikin aikin. Idan kuma kun kasance masu rauni, ku rubuta abin da yake faruwa, ku ɗauki hotuna, ku samu wasu shaidu, sannan ku shigar da korafin ga kotun da ke yankin ku. tribunal civil de votre localité.